Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV wanda muke kawo muku karatun littattafan Hausa zafafa masu faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau dai ga mu tafe a cikin wannan zazzafan littafi da za ku ji shi a yanzu wato littafin Furuci na ne na Batul Adam Jattako wanda ni jagoran shirin Nabila Ali Tudun Wada zan karanto muku. Saboda yana janye shawal ɗin da ya rufe fuskan faidan ya ce momi baki yi mamaki yadda jariran nan suka yi kama da ni ba. Momi ta ɗauki kafalan tana sake kallonsa sosai ta numfasa ta ce ai kowa mamaki yake sai dai idan aka yi la'akari da uwar da uban dukka jininka ne ba abin mamaki ban da suka biyo ka ana samun haka sosai kai wani ma fa kwata-kwata ba su haɗa dangi ba amma sai kaga suna fuskin kama. Ajiyar zuciya Nasiru ya sauke ce momi ban taɓa son wani abu a duniya kamar waɗannan yaran ba. Momi ina sake zama shaida na ba su rabin kaso na a cikin dukiyata sannan idan Allah ya sa na mutu ban haifi wasu yaran ba na ba su duk abin da na mallaka a dukiyata zaro ido momi tai tana kallon sa tace Nasir baka iya Hausa ba cewa zaka idan na mutu ban haihu ba amma idan ka ce idan na mutu ban haifi wasu yaran ba tamkar kana nufin kai ka haifi waɗannan kenan kuma gaskiya kyautar ta yi yawa ka dai duba wani abu ka musu kyautan da shi amma rabin dukiyar ka fa zai iya zama wani abin daban a gidan nan kaga abdul Abdulsamad yaron Kamal shine babban amma bana jin ko sa ka taba taɓa ga yaran aiban su ma yan biyu baka taɓa ɗaukan su ba sai waɗannan zaka sa a dinka ganin kamar kana nuna bambanci ne saboda su waɗancan jikoki na ne ba za su yi duba da shakuwar da yake tsakaninka da agari ba sai dai a ce dan ni kai kaga ba daɗi dama hajja ta yi mugun sa ido akan abin da Allah ya bani duk da ban rage su da komai ba kuma ban zage a kai na nuna musu nawa nawa ne ba amma yanzu idan ta je an ba yaran Nasirin wannan babban kyauta za ta yi magana daura fuska ya ce momi ni dai na ba su kuma kar ta fasa ta yi magana na ji momi ta ce a'a son ai ba a gaban za ta yi ba kawar da zancen ne da cewa mu yanzu wani madara ya kamata a fara dora musu cikin ga faidan yunwa yake ji eh magana yana nuna mata dan tsarsa da faidan din ya raruma zai kai baki ai abban ka filan nonon uwa shi ya fi dacewa akan komai a wajen jariri amma tunda sun yawa ba lalle ya ishe su ba nan ya kamata a hada musu da shi a bangaren Sinasirin kuma shigowar a grip ne ya sa su iza da suke ta faman lallashin nasirin ficewa a dakin a hankali ya ƙarasa ya zuba gwiwinsa a kasa sun koyar da kansa ita ma ba ta yi magana ba amma ta yi mugun cin kunu rasa yadda zai yi ya tunkare ta ya can ya numfasa ce haƙuri da juriya su ne mataki na farko na nasarar komai a rayuwa musamman akan soyayya na nasirin zan baki haƙuri a karo na uku wanda insha Allah ne na ƙarshe wanda kuma ina sa tsammanin yafiyarki saboda girman soyayya ta a zuciyarki me kuma kwanta ba shi amsa sai kawai ta miƙe tsaye kamar za ta shiga bazarum ta fara ta fara waƙa cikin zazzakar murya ta ce ashe wanda ka yarda da shi wata ran zai cutar da kai nan dai ta bata haƙuri Halima da kanki kawai za ki yarda ba a mutanen duniya yanzu ba ko ni ban ce ki yarda da ni ba nasirim dama kawai nake so ki bani jiya ya wuce yanzu ma zai wuce wallahi nasirim aiki ne aka haɗa ni da shi kuma aka ɗaure ni da umarnin uwa wanda ya zame min dole na yi amma bana jin akwai fitar numfashi na da zai iya fitowa cikin ƙoshin lafiya ba tare da tunanin ki ba ni na yarda da kaina ban yi dan in cutar da ke ba zama ta koma ta yi tana kallon sa ta ce a gurin ni bana fushi da kai tunda na gano matsalar mu ka san me matsalar mu ne girgiza kai ya ce na san wanda na sani amma ba lallai ne na san wanda kika sani ba sai sai kin sanar da ni a jiyar zuciya ta sauke ta ce nasir ne nasir ne kuma saboda ni ya ƙara maka yawan aiki saboda baya son mu ji daɗin mu me yasa da can bai ƙara ma ba sai yanzu amma kai ka kasa rida kullum ƙoƙarin kare shi kake yadda kai ya ce good na ji daɗin yadda kika gano manufarsa abinda baka sani ba shi zai iya cutar da karwan da ka sani kana da alhakin shawo kan matsalar nasirim a shawara ta a halin yanzu idan muna son mu kasance tare dole sai mun haƙura da karatunki duk inda zan je mu je tare a'a ya a garba ba zancen ajiye na saboda shi ma yana ɗaya daga cikin burina to sirim su da yawa idan aka haɗa buri biyu to ba sa cika gaba ɗaya sai an kashe wani a raye wani amma ni zaɓin ki shine nawa gaskiya na zaɓi karatu ya saboda burina ne tun ina yarinya na zama lauya saboda na nemi haƙƙin cutar da ni da wancan azzalumi ya yi wajen cire min yatsa sai da na girma na ƙara wayo na san cewa a lokacin da ya min hakan bai kai minzalin da za a yi shari'a da shi ba amma duk da haka ban ji bana son zama lauya ba saboda burin dadi na ne ok to nasarim ni zan zame miki dukan garkuwa wajen ganin cikar burinki dan haka ni da ke za mu yi haƙurin bin rayuwa yadda ya zo mana dan haka me matsalan ki game da ni a yanzu bayan wannan yayi a garbabin matsala ta shine bari da kai wannan dan rainin hankalin yake yadda ya so kana sanar da cewa shi ya karɓa ta. bayan ba muharrami na bane sannan ya zo ya shigo min har ɗaki ba tare da neman izini ko sallama ba don iko har ya sa yaran mu suna da ba da umarnin sunan da za mu kira su da shi cikin iko da isa murmushi yana jawo ta jikinsa ya yi hogin ɗinta sosai a tare suka saki ajiyar zuciya har suna jin bugun numfashin junansu a hankali ya dan janye ta suna fesin juna ya ce dan ya karba haihuwa ba matsala bane wani can daban ma in dai likita ne zai iya karban haihuwa musamman da matan suka kasa zaba suna kuma ba kasa zaben suna kuma ba wani matsala dan ya nuna kulawa ga yaran mu kuma koda ni ne ita abin da zan yi kenan ki yi hakuri kin ji wannan ikon ne uwa my beautiful wife ki wallahi haihuwar ma wani kayataccen kyau ya kara miki anya ba za mu koma fata mu ba ya ƙara shi magana yana shirin sai ta bakunansu domin kisan salatin hajji ne da da suwaye su tana dafa hannu ta ce na shiga ukun ilami ke aisha zo ki gano min me hakan suke umma da mama da suke falon da sauri suka shigo gaban su yana faduwa a tare suka ce lafiya haja ina ku lafiya ku gano min me jegon yau ya kama yake tandewa. saura kiris komai ya faru na zo kai allah ya ba wannan yarinyar halima jaraba ko dan jinin inyamurai ce ni Maryama yau na ga jaraba ummu hararan a garib da har yanzu hannunsa yake cikin na ta yi ta ce hajiya ga mai laifin nan ai shine ta koya yazo tashi ka fice kar na sake ganin kafarka anan ta karshe maganar tana nuna masa hanyar fita fadar irin hidimar da Nasiru yi wa yaran nan bata lokaci ne fat din mama ya musu daki na musamman haka a fat din momi da na ummu da nan sanin sirri masu wanda duk inda aka kai su suna da komai da za a bukata kuɗin kam ya kashe kamar baya so Nasirin tun tana masifar yadda Nasiru yake nuna iko akan yara har ta zuba ido ganin abin ya fi ƙarfinta. Bikin suna ko santa aka kama na musamman aka sha shagali duk da daga shi Nasir ɗin har a grep ɗin sun koma bakin aikinsu aka yi suna. A yau Nasirim za ta yi arba'in kuma a yau Agrib ya sauka a ƙasan da sanyin safiya dama tun kafin ya zo ya sa sarkin gida an gyara gidan ta ko'ina ya sha fenti ya ta kayan furnitures an canza ga shi dama wannan aikin da yake manyan kuɗi ne suke shiga hannunsa sai dai shi mutum ne mai ka irin sa irin kuɗi sai ya ɓatar ga kyauta shi yasa baba Yakubu yake ce masa in indararo Nasirim kam yaranta sun warware masha Allah da su kamar ba yan uku ba ga wayo sai faman rawan kan tarewa fat ɗinsu take a ranar aka raka ta da sabbin 'yan aikinta wanda za su taya ta kula da suka filan. Shatu da Adama bayan fitan su Iza Nasiru mai sallama da su Adama ta bar musu yaran da duk abin da za su bukata don dama dare suke kwana da su. Mai durin sun ta nufa wanka ta fesa ta fito bayan ta yi shafa ido wutar ta zauna a bakin madubi mai kawai ta shafa ta nufi wardrobe wani English West mai kyau da kama jiki ta sa ta ɗauki ta tana fesa ta je an murɗa handil ɗin ƙofar ta cikin miro suka haɗa ido gira ta ɗaga masa tana jifansa da murmushi. Ajiye ledan hannunsa ya yi ya ƙara so inda take ta baya ya zaro hannayensa ya hogin ɗinta cikin tsokana ce kai wannan amarya ta da rawa kai take ke da ya kamata na sami ki a zaune a saman gado a lullube da lufaya na saki baki kamar kowane ango kawai sai na same ki a haka a haka ma ka ce to ka fita sai na yi no ai hakan ya fi min ma alama ce ma na ba za a ban wahala ba murmushi ta ta ce abban kaldun ka je ka gansu kuwa shiru ya can ya ce zan fi son ki kira ni da abban amrish amrish wace ce kuma haka murmushi ya ce wanda nake sa ran a yau za a same su a nan yi magana yana shafa maranta cikin mamaki ta ce me yasa baka son na kira ka da abban kaldun ko kafilan ne cikin dan daure fuska ya ce because na fi son a kira ni da sunan inkiyar baban yarinyar mace kin san ina mutuwar son 'ya'ya mata ita ma haɗe fuska ta ce amma ai kowane mutum da sunan facebook ɗinsa ake kiransa sa ake masa inkiya kuma su Allah ta'ala ya bamu cikin rashin damuwa ya ce ni kuma sakon ban na zaba sorry zan je na duba su amma yanzu na bi buƙatar maman su ya karashe magana yana tusa sa cikin kunnenta a hankali ya fara kunce igiyoyin riganta still sa cikin kunnenta daidai sanda ya gama kunce igiyoyin rigar ya kasa gaba ɗaya a take lafiyayyen din ɗinta suka bayyana hannunsa ne ya fara rawa a hankali ya daga hannun zai kai kan ops ɗin ringe ɗin sa ne ya da shi cikin sa dan janye ta yayi ya zaro wayar nasara ya gani ɓaro sanarwa a jiki cikin sarƙewar murya ce sorry my love two minutes yana fita da wayarsa sai da je har falon ƙasa ya ɗauka nasara ko gani kafin mutum nasara mai wuyar baɗanci goshin jirgi mai wuyar karo ya akai Dariya Nasir ya sake yi daga bangaren sai ce ba komai angon zaura mai yaya uku ina son ka tuna da wancan kafin ka shiga daga ciki. A garin ma Dariya ya ce hakan ma na gode ai guntun gatarin ka ya fi sari ka bani auren zaura ai sunna ne kuma baka ji Hausa suna cewa duma su kafi sabo daɗi ba musamman ni dai da na dace mace kamar Nasirin auren mai daɗi a rayuwa da masoyi mai daɗi dan duk wanda bai yi shi ba rayuwa bata masa daɗi ba kuma yana gab da taɓewa ka san me na surdin wallahi da na kasance cikin ɗakin aure daga ni sai Nasirin kullum ji ne duk wani damuwa ta ta fita kowa ji ne kamar dan ni aka halici duniya ji ne kamar in cikin wani irin tsawa Nasir ya ce dakata a garibi yanzu ka sani baka sanya gobe take ba musamman mai gurbataccen rayuwa irin ka wallahi ka dauko kanka kara da kiyashi dariya a garibi ya ce sorry din ai da karan da kiyashin na jefar su na gama kona su tuna rahama ne Allah ta'ala ya nuna maka makiyanka wawanci ne ka kasa kare kanka daga sa ka tuna wannan to na dauki matakin kariya shi ma Nasir dariya ya ce wani mataki ka dauka hanyar Nasarudin yana da yawa wallahi ba wanda ya isa ya nuna zai ja da ni zai yi ja da ni a grip haura sama yi ba tare da ya kashe wayan ba ya fara kwalla Nasirim kira honi kina ina zakara ya kara wani irin jifa Nasiru yadda waya ya buga kansa a jikin bango da sauri ya rarumi kwalban giyan da yake gabansa ya duka a kansa a take kwalban ya yi rugu-rugu a kansa jini ya fara fitowa ya rufe fuskansa gaba ɗaya baya ganin gabansa hakan ya sa ya fara take kwalaban da suka fashe a wajen suna nutse masa a kafa karan da ya yi ne ya sa Aliyu da yake fara shigowa da sauri wat ya ce a lokacin da ya ga yadda Nasiru ya da kamanninsa me haka sa me ya faru da kai nasir girgiza kansa yana fatsar da jinin da ya rufe masa fuska aiko jinin da yake cikin gashin sai da ya taba jikin aliyu nasir hannu ya sa ya goge jinin fuskarsa cikin murya wanda ya fita hayacinsa ya ce iha cuce ni kashe su zan yi wallahi mutuwa zai yi zai yi mutuwar wahala wannan furuci na ne ni zan zama ajalinsa kashe shi zan yi da sauri ali ya karasa inda yake kama shi kwantar akan bed da sauri ya kira mota asibiti ba dau lokaci ba likitoci suka samu nasara, cire fasassun kwalban da ya taka a cikin kafarsa sai aka masa allurar bacci dinkin ɗaya aka masa a kansa bacci yake sosai ali yana kusa da shi a zaune wayan nasar ne da yake hannun ali ya fara ringe cikin hanzari ya ɗauka ganin Mumi ce abin kaldum kana lafiya kuwa ci ban ji ka da safe ba haka bayan kuma mun cikin ladabi Aliyu ya katse ta da cewa momi sorry Aliyu ne Aliyu ina shine saran amma an dan samu matsala ne bai da lafiya bacci yake what me yake damun sa yana ina ne yanzu haka tun yaushe ba shi da lafiya me ya same shi sorry mom muna hospital amma yana baccin ba wani abin damuwa bane cikin tsada ce Aliyu abin da ya same sa nake son ka sanar da ni am dama momi kwalba ya fasa kansa yana ambatan sunan AA wai sai ya kashe shi amma dai ina ganin family issue ne shi yasa ban bincika ba subhanallah me ya faru to tsakaninsa da baban gida har haka me zafi haka sosai ne Nasir din yaji ciwo ne don Allah ya yake cikin matsanancin damuwa take jero masa wannan tambayar mummy karki damu jikin da sauki a kawai yana cikin damuwa ne yasa aka masa allurar bacci shikenan Aliyu na gode amma don Allah ka kula min da shi kafin gobe insha Allah ina hanya ta kashe wayan tana dalin wayar sarkin gida Bala sarkin gida yana daukan wayar shi ranki shi dade mummy Allah ya kara miki yau rai yau Bala ka samu passport ɗina don Allah ka shirya min tafiya da yanzu idan ba jirgin ayi wa abin magana ya turo min jet okay ma za a samu dan yanzu ado ya ce min zai tafi amma sai fo na yamma jirgin zai tashi insha Allah nan da minti arba'in zan shirya komai ki shiga cikin masu tafiyar shikenan na gode sarkin gida a grip kwance cikin bus stop irin sa alimshi ya rasa me zai fassara abin da yake ji farin ciki ko bakin ciki ashe ma haka jinsin mata yake da sanya nutsuwa a jiki bai taba sanin haka saduwa yake ba sai jiya da ya kasance cikin wata duniya ashe da duk shirme yake da yake kwatanta abin a ransa ashe duk ba haka bane a hankali yake shafa maransa da yake jin yayi masa wani sakayoyi shi kansa jiya yake kamar an rage masa yawan nauyin jikinsa a hankali ya furta alhamdulillah ala kulli halin Allah mun gode maka da ka Halakta mana jinsin mata suka zama ababen nutsuwar mu sai idan ya tuna da furucin Nasir na cewa ni na kwashe roman farko duk wanda zaka samu to ba zai kai ko rabin na ba dafa kansa yana ci gaba da tariyo kalaman Nasir na ranna kamar yanzu yake gaya masa inda yake ce masa sai dai ina maka albashir da matar ka komai ya zamzam ba wai kyan fuska da sura kaɗai Allah ya bata ba tana da sirrin boye wanda ya fi na zahiri inganci wani irin ƙara ya sa tare da dunkule hannunsa ya ɗauki bastu tabbai bai san yana da kishi ba sai yanzu in dai zai ci gaba da Tuna wani abun a ransa to zai iya zama ajalinsa fa a fili ya furta Nasir ka cuce ni ka gina zuciyata da taban da ba zai taba gogiya ba ka ɓata duniyata Nasir da ƙyar ya samu ya lallaba kansa ya tashi ya ɗaura sai ya ɗauki na goge jiki ya fito yana goge jikinsa a hankali yake kintsa yana ƙoƙarin manta da damuwar yana janyo farin ciki har ya gama yana murmushi ya ƙarasa bakin gadon ya zauna yana murmushi ya ja blanket ɗin a hankali har yanzu bacci take daga kansa yayi yana kallon agogon da yake liƙe a jikin bangon 11 pm lokaci ya tafi ya kamata a ce ta je ta ga halin da yaranta suka kwana ga kuma baccin gajiya da take wanda idan ya duba da yadda ta aikatu bai ce ta tashi yanzu ba amma yaya iya dole ya tashe ta a zuciyarsa ya ce Allah ya isa Nasir hannun ya dora a goshinta hankali ya ringa shafa har ta fara bude ido cikin muryar bacci sosai ta ce abban kallon bacci Hannun ta ya matsa da ɗaya hannunsa ɗayan kuma yana ci gaba da shafa goshinta ya ce sorry momin kallon kar mu shiga haƙƙin suka filan kin ga za su buƙaci abincin su kin ga ya cika tab shi ma yana buƙatar a rage shi yayi magana yana tu cusa hannunsa cikin rigar nata wani irin nishi mai tsama jiki ta sakar masa a sanda ta ce tattausan hannunsa cikin rigar nata a take ya ce amma tunuwa da yaran yasa ya control kansa ya miƙe ya ce ki yi wanka ina jiran ki a falo ya fita idanta ta buɗe tana murmushi tana tauna lips ɗinta na ƙasa ta ma tana tuno abin da ya faru wayo rayuwa aure daɗi ya Allah ka sa Haruna ya zauna da ni sai kuma ta ɓata fuska ta turo baki a fili ta ce ka ji ni da wani wawa ɗan iskan tunani da wa za mu zauna ai ni dan ni aka halarci a garib da ni kaɗai zai zauna miƙewa ta tana yin hanyar bazarum ɗin sai da ta tashi ta gane cewa ashe a gari ya mata ɗanyen aiki a hankali ta fara takawa. Ta ɓata lokaci sosai wajen tsala makeup wanda ta san za ta burge shi dama ta san a gari yana da son gayu ne cikin nutsuwa riga da suka ta saka na wani Swiss a tamfa ya gama zama a jikin da sosai. Pink color ne bakin takalmi. Fans ta sa bata ɗaura dan kwali ba ta ja rolling da wani yalolin mayafinta baki shi ma ta ɗaura. Agogonta na golden ta saka juya ta yi ta ga komai yayi ido ɗaya ta kanne kanta tare da juyawa a fili ta ce na yarda ni mai kyau ce anya ban fi izza kyau ba hmm. ai kuma ta fi ni fari kai haka ma na gode Allah komai yayin da nake so a jikina ta ce tare da fara gwada takon tafiyar da za ta yi a gaban agrif ta canza ya fi kala bakwai sannan ta juya ta fita tana sake murmushi gani yana falwa zaune da jarida hannu yasa bata san sanda ta canza tafiyar da bata ma san ta iya ba a haka take ta taka steps din duk jikinta yana wani rawa daukan hankali kamshin turarenta ne ya sanar masa zuwanta tun daga kafanta ya fara kallonta a hankali yake jan kansa har ya sauke a fuska fuskanta miƙewa yana cewa masha Allah matar ɗan gata shi ma takawa ya ƙarasa inda take yana cewa ban san da me zan kwatanta ki wajen iya ado ke kenan komai naki ado ne komai kika mai kyau ne farin cikin da kika bani in dai zaki ci gaba da bani to tabbas idan na kira kaina da ɗan gatan mazan duniya ban yi kuskure ba Nasirim ke ce duniya ta da gaskiya kin cancanci a kira ki Nasirin minalla wa futuhan qariba kin ci sunan ki Nasara ce daga Allah Nasirin mai kamshi da sa nutsuwa gaskiya mami ta zaba miki sunan da ya dace da ke turo baki ta ta ni dai wallahi sunan bai mun batun da momi ta gaya mun Kuncin bayan hudan ne ya zaba min sunan tun ina ciki shiru a garbe yana tunowa tabbas nasir ne ya zabi sunan tun kafin haifi nasirin sai kawai ya ji ya tsani sunan shi ma kuma ya yi kansa alƙawarin ba zai ƙara kiranta da shi ba murmushi yana dan jikin jikinta ya ce okay my honey tunda baki so daga yau na daina kiran ki da shi halimatu sadiya mai hali dubu halima aike ta daban ce murmushi ta tana sakar masa kes a kumatu ta ce abban suka fulan Gyada mata kai ya tare da kama hannunta suka shiga daki. Masu renon yaran fayyata ne kawai yake bacci. Kafulan yana hannun Adama, Kaldun kuma Shatu da Sallama suka shiga. Duk zubewa suka yi suna gaishe su cikin mutunci suka amsa. Nasirim ta yi inda fayyata yake a cikin garinsa ta ce Allah sarki Alhaji Abu. Abu na bacci yake ko mai haƙuri ba irin kafulan ba masifaffe. Ta ƙara shi maganan tana sakar masa kis a goshinsa. A grif ma ya ƙarasa yana ai abin yake ce masifaffe to wallahi kul ɗinki kar hajja ta je ji ki yanzu ta miki sharri kin zagi original din shi ma ya karashe maganar yana shafa kan fayad din a hankali dan kar ya tashi nasirim ta kalli fayad na ɗan tsawon lokaci ta ɗaga kai tana kallon a garib sai ta ga shi ma yaron yake kallo yaya kana kallon kyau ko Allah jaririn nan kamar mami shi ta haife shi a garib da ya lula zangon tunani ya sake ajiyar zuciya shi tausayin yaron nan yake ji yana tsoron kara ce wata rana asiri ya tonu ya za su insha Allah ya yi wa kansa alkawarin boye wannan sirrin har tsawon rayuwarsa za su amsa sunansa nasa tunda dama shari'a ta bashi hujjojin Nasir bai isa ya gamsar da kotun musulunci har a bashi yaran ba yara nasa ne tunda da aurensa akan ta ta samu cikin ajiyar zuciya sauke a fili kuma ya ce eh mana sun fiyo kyan momi fa ya juya ya karbi kafilan ita kuma ta karbi mu suka fita zuwa fat din hajja suna shawo kwana suka ci karo da baba yakubu kai kai kai haruna ran da yawan wanka haruna kan daki nasara turiful duniyar allah mijin nasariya yar mama mai tafiyar kasaita baban masu gida baban yan uku murmushi a girbe ya ce alhaji Yakubu ka kawo mutum biyar wanda kake son su je aikin hajji. sai da suka shiga cikin falon hajja Nasirim ta ce da gaskiya ya kana cikin farin ciki yau oke idan ban baki gif ɗinki na fesnat ba baki shaida ina cikin farin ciki ba kenan zuba ido zaki ki sha kallo dungure masa iya ta yi cikin shagwaba ta ce Allah kai ko hmm, ta yi shigewarta a daidai lokacin da momi take waya a hankali a tashi a lokacin suka shigo duk hankalin su ya tashi da jin halin da Nasiru yake ciki amma banda Nasirin sai ma daɗi da ta ji ya gama ratsa zuciyarta amma ta kaɗan ne saboda rigimar hajja hajja kuka ta fara sosai tana cewa na shiga uku idan aka ce yaron nan ya mutu shi kenan babu abdulsamad ba labarinsa wasu daban ne za su cinye dukiyarsa gaba ɗaya ba shi da mai tunawa da shi ni ko dama kwana nawa ya rage min wayo allah na saurin don kar ka tafi ka bari ni akai akai hajja kin zama ta dole da ita aka shirya zuwa dubai da abu da momi da ummu suka tafi dadi yana da shari'a gobe don haka ya ce sai gaba zai bi su idan ya yi fure to masu sauraro bara mu kwana a nan A cikin wannan littafi mai suna furuci na ne, sai kuma idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Duka dai a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV. Tare da ni jagorar shirin Nabila Ali Tudun Wada nake kara muku tuni kan cewa ku danna mana subscribing lakin tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun